da kuma abubuwan da suka shafi lafiya ta jikunanmu ga masu neman ƙarin bayani a kan abin da muke za su tsibe mu da karfe 11 zuwa 4 da rabi na yamma wanda suke buƙatar abubuwan da muke yi domin suna buƙata za su tura mana sako ta whatsapp ko kuma su kira ma lokacin da muka bada yan uwa masu daraja muna muku fatan alkhairi kuma wajibi ne a duk lokacin da aka ce al'umma ta fito da wasu abubuwa wanda ba za su taimaki al'umma ba a lahirarsu da duniyarsu kuma ya zama to waɗannan mutane da suka fito ba su ji kunyar Allah ba ba su ji kunyar annabi ba ba su ji kunyar ƙasarsu ba ba su ji kunyar garinsu ba ba su ji kunyar iyayensu ba ba su ji kunyar 'ya'yansu ba ba su ji kunyar ƙannansu ba suka fito suna tallata faɗala a duniya to wajibinka ne kai idan kana da bakin magana ma'anan ma bakin magana shine idan akwai abin da za ka iya yi daf'a ka ture ko ka tumbike a matsayinka na shugaba ko a matsayinka na mai sarauta ko a matsayinka na mai dukiya ko a matsayinka na mai mulki ko a matsayinka na malami ko kuma a matsayinka na wanda yake da wata kafa waɗanda mutane suke ji to ya kamata ka fito ka yi bayani ko za su so ko za su ki wannan shi yasa muke magana alhamdulillah tashar tilawa tv tana da subscribe wato wanda suka yadda za su kalli tilawa tv wanda suka yi subscribe sama da mutum 160 da wani abu to ko mutum dubu 20 ne suka ji nasiha a ciki alhamdulillahi muna gode ma Allah Allah ya karba yan uwa masu daraja Allah gaskiya ne kuma lahira gaskiya ne kuma mutuwa gaskiya ne wallahi azim za ka mutu za ki mutu za ku mutu zan mutu tunda Allah subhanahu wata'ala ya hura maka numfashi ka fito kana rayuwa an gama da kai an gama da ke za ki mutu ki gama iskancinki ki gama fetsarancinki ki gama duk abin da za ki kin makara ke karamar iska ce ke karamar matsiyaciya ce kai karamin kwaro ne karamin wato an yi matsiyata a ban da dama wanda za su sa mu kiran ma'anan ku ji ne ku tuba kafin lokaci ya ƙure muku ina magana ne akan wani eh, wallahi ni ban san shi ba na ce wallahi har yanzu ni ban san wannan abu ba tintop ne ko tintop ko tinto waye ne ban sani ba kuma wallahi da gaske nake ban san shi ba kawai sai dai in ji shi ana magana shi a facebook ko in ji shi ana turawa a whatsapp ana an yi magana a tintop ko wace tsiya ko wace tsiya to faɗalar ta kai inda ta kai akwai wani ɗan uwa mai youtube da na ga ya haɗa abubuwan da ake yi a tintop ɗin bahaushe malam bahaushe malama bahaushe ya da aka santa da muru'a da mutunci da kunya duk fitsarar ne inda jinsin hausawa ne mu mun san su da kunya mun san su da kau da kai ko da iskancin da shiɗiyancin za a yi akan kawar ake ɗan lullubi to wannan tintop yake kowace tsiya ko kuka san shi wato abin da ake a ciki dan abin da na gani ya zama la hawla wala quwwata illa billah mace ce za a samu ta bahaushe tana bantan mijin hausawa yana rungumanta yana kakkama ko ina a jikinta kuma a ɗauka a tura ke ga ƙaramin tsinanniya ke ga ƙaramin shedaniya an yi wanda suka wuce ki kuma ki fito ki rika faɗa idan mutane suka yi muku wa'azi ko aka yi kaza kina da bakin da zaki fito ki zara harshe ke gwana ke kina da zalakar da zaki kara kanki to ku ci gaba lokaci ne Allah ya ara muku idan kun tuba maraba muke haka muke fata kuma duk wa'annan malaman da suke magana akan tintop din suke meye ku kuke fitowa ku fitsararru ku ƙananan 'yan iska kuna magana a kan abin da ya shafi malami wai ya fito ya ce a daina kaza a daina kaza ku har kuna da bakin da za ku fito ku yi magana to mu mu daidai da ku malami dattijo wanda ya fi shekara 60 yana karatu malami dattijo ya fi shekara 50 ko 40 yana karantarwa kakanki ma a wajen shi ya karatu amma wai ya fito a social media yana cewa ku ji tsoron Allah ku daina wannan aiki kaza amma wai ku ne da ɗanyen bakin ku da warin bakin ku ke fitowa wai kuke maida masa martani shi malam ya shiru da bakin shi ya mu da billahi lazi duk wadda ta ce ita fitsararriya ce ita ƙaramar shaidaniya ce ta fito da ta abin da duk abin da kuka sai mun gaya ma al'umma ba kyau gare ba kuma ba hanyar tsira ba ce saboda idan aka baku za ku lalata tarbiyyar al'umma za ku lalata tarbiyyar wato ƙanana masu tasowa yara 'yan shekara biyar shekara hudu shekara uku shekara hudu shekara biyar shekara bakwai musu duk suna da manyan wayoyin nan kuma duk suna wannan tiktok din da kuke magana suna ganin abin da kuke za su ganin wannan abin daidai ne Allah zai kama ku kuma Allah zai saka ma iyayen waɗannan yara wallahi ba za ki albarka ba in dai baki daina wannan ba wallahi azim ba za ki albarka ba duniya da lahira kuma za ki ga ƙarshen ki za ki ga yadda za ki ƙare in ya so ki je ki ci gaba da iskancin ki ki ci gaba da fitsarancin ki muna wannan magana ne domin iyaye ku shiga hankalin ku iyaye wallahi tallahi ku ne almas'ud ku ne wa'anda za a tambaya da farko kana can kana kwanci kina can kina kwanci ɗakki tana zuwa tana runguman gardi ƙato ana ɗauka su ɗauka su da kansu su sa a wani guri iyaye ku ta farka iyaye ku farka ku gane haƙƙin da ke kawo. Allah zai tambaye ku har wani ba Allah shi ma da na gani ya yi mafarki lahad da da gaske ne ko ba gaske mana ya fito shi ma yana magana ga abubuwan da ya gani a tiktok ɗin nan an bi layi ana cewa za a yi hizabi ke kawo waya da mai da mai kika sa shi ma aka yi mai rubdugu aka hau shi ana ta tsine mishi ana zage shi wai dan ya ce a gyara shi da kan shi ya ce shi ma yana cikin tiktok din ya halaka ya ce mun halaka mun shiga uku abubuwan da muke to kana faɗa gaskiya dan ana jin tsoron ku kaniyar ku yanzu muka fara in kuna zagin malamai manya kuna kaza kaza to mu ne samari ko kwance mu ne matasa daidai da ku billahi nazi duk wata ta fito yanzu ni ban ma san tiktok din ba ba zan zan shiga in ganin tiktok din kuma ai ana yin shiga sharri domin a gano sharri sannan a dafa a kare mutane daga sharri kuma wallahi in ya kama mu ɗauko sunaye mu ɗauko sururruka da hotuna ko na uban waye wallahi za mu ɗauka mu sa ko mu nuna ma al'umma mu nuna mutane ga abin da kuke yanzu muka fara in ka in mutum shi shaidani ne bai ji kunya Allah da iyayensa ba da annabinsa da ƙasarsa da addininsa ya fito da iskanci da tsiraici yana nunawa sai kai ne da za gaya mutane a gani za ka ji kunya to ka za ka ji tsoro kar fito ka faɗa musu gaskiya waɗanda suka faɗa gaskiyar zagin su ake to mu yanzu muka fara faɗin gaskiya mun ma fara kenan yanzu muka sa ɗan ba Allah ya shiryar da ku in masu shiwa ne ya da ku ya shiryar da mu gaba ɗaya goma masu shirya bane Allah ya mana maganin ku ya kauda mana ku daga cikin al'umma kar ku lalata mana al'umma muna muku fatan alkhairi kar a manta da subscribe da share da comment ma'assalam